Wanzan tsoro ba. Salamu alaikum mallam. Wa alaikum assalam. Wallahi mallan wasu tambayoyi na neman yawo akai suna rutu a fayyace mai su. Faɗa sayan jiya. To mallan ya halatta yin saurin da garin kwaki. To wannan sai enugu an ka ɗauko akka. To mallan ya halatta in sha ruwa da amala. To wannan sai mai rabi hake. mallan ya halatta in yi talla saman kwano. To wannan sai yan goshin kana taɓa ƙasa. Ba ƴan kawo saman barar da wayan kana ƙasa ka gane. Kamar haka kenan. to mallan wannan ko oka ta hausa barin da wani tibe ta kusa ina mun na shirya mai ran iska da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa baku